Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 40 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku ji cewa hukumar zaben kasar Nijar ta bayyana sakamakon zaben kasar. Kana ku ji bayanan da shugaban kasar na Nijar shi da shugaban jam'iyyarsa wato Bazu Muhammad suka yi karin haske game da zaben sai kuma rahoto akan dokar hana fita da aka yi a karamar hukumar Ibbi da ke cikin jihar Taraba. Kana za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ya shige muku duhu yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum rahotanni da ke fitowa daga jamhuriyar Nijar na cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar bayan da dukkanin 'yan takarar ciki har da shugaba Muhammadu Isufu suka gaza samun yawan ƙuri'un da ake bukata domin lashe zaben. sakamakon zaben farko da aka fitar a yau juma'a na nuni da cewa shugaba isufu ya samu kashi 48.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada yayin da tsohon firaministan ministan ƙasar hamma amadu ya samu kashi 17.8 shi dai shugaba isufu wanda ke nema a zaɓe shi a karo na biyu na sabon wa'adin shekaru biyar gabanin zaben da aka yi ranar 21 ga watan fabrairu ya ce zai lashe zaben tun a zagayen farko shi ko amadu ya zo na biyu ne duk da cewa ya wato ya yi kamfen ɗinsa ne daga gidan kurkuku tun a watan nuwambar bara aka garkame hama bisa zargin hannu a wata badakalar siyan jarirai zargin da ya ce fita da kullun siyasa ne a farkon makon nan gamayyar kungiyar 'yan adawa suka yi ikirarin cewa sakamakon zaben na farko da aka fara bayyanawa na cike da kurakurai inda shugaban kungiyar amadu sise ya zargi gwamnati da kirkiro ramfunan zaɓe na bogi domin ta yi maguɗi zargin da gwamnati ta musa yau juma'a wata tawaga wakilan kungiyar tarayyar kasashen afirka na ci gaba da ziyara a kasar burundi domin ganin an hada kan ɓangarorin da ke rikici a kasar saboda a shawo kan takaddamar siyasar kasar ziyarar na gudana ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban afirka ta kudu jacob zuma wanda ake sa ran zai gana da bangaren gwamnati da na 'yan adawa da kuma shugabannin ƙungiyoyi fararen hula haka kuma wannan ziyara na zuwa ne a bayan wacce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kai a kasar a makon jiya shi ma a wani yunkuri na shawo kan rikicin kasar da aka kwashe watanni goma ana yi shugaban wani shiri ne na aukuwar rikice-rikice a yankin tsakiyar afirka richard mccrave ya ce akwai bukatar a gaya wa bangarorin da ke rikici a kasar ta burundi cewa za a ɗauki tsauraran matakai a kansu muddin ba su ba da haɗin kai ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da matsayar tsagaita wutar da aka cimma a ke shirin fara aiki nan ba da jimawa ba jiragen yakin rasha na ci gaba da yin lugudan wuta a yankunan da fadar kremlin ta bayyana a matsayin na 'yan ta'adda ne an cimma matsayar cewa wato tsakanin amurka da rasha ne wacce za ta fara aiki da misalin karfe 12 na dare agogon damascus gamayar kungiyar 'yan adawa kasar ta siriya ta ce kungiyoyin 'yan adawa 97 ne suka amince da shirin tsagaita wutar sai dai kungiyar nan mai sa ido a rikicin siyasar na siriya da ke da hedkwata a burtaniya ta ce rasha na ƙara kai hare-haren akan 'yan tawaye da ke adawa da gwamnatin bashar al-assad kafofin yada labarai sun ce waɗannan harare sun sha bamban da na baya ganin irin yadda ake kai su babu kakkautawa hukumar kwallon ta duniya fifa ta zaɓi gianni infantino a matsayin sabon shugaban ta yau juma'a a lokacin ta a zurich infantino mai shekaru 45 wanda dan italiya ne amma asalin dan switzerland ya samu kuri'u 115 shi kuwa abokin hamayarsa sheikh salman ibn ibrahim al ya samu kuri'u 88 a zaben da aka yi zagaye na biyu wanda ake duba yawan kuri'u kaɗai kafin a bayyana wanda ya lashe zaben hakan na nufin infantino shine zai maye gurbin sad blatter wanda ake yawan zargi da hannu a wata barakallan kudaden hukumar ta fifa a ta bankaɗo a wani lokaci can baya sabon shugaban na fifa ya ce yi wa hukumar sabon garan bawul ya zame tilas domin wanke ta daga wannan badakala da ya rage mata kima a idanun duniya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon yanzu din ma daga jamhuriyar Nijar inda yau ne aka bayyana sakamakon zaben da aka gudanar duk da yake ba wanda ya lashe zaben. Ga su lamu barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. J'ai l'honneur de proclamer les résultats provisoires définitifs des élections présidentielles et législatives du 21 février 2016. Shugaban hukumar zaben kasar Nijar mai shari'a Buba Ibrahim kenan yana mai bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasa a gaban jami'an diplomasiya da na kungiyoyin sa ido da shugabannin addinai da wakilan jam'iyyun siyasa. Hamma ahmadu Isufu Muhammadu, 2 249 738 voix. sakamakon wucin gadi ya yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara goma sha biyar isu muhammadu na jam'iyyar pnds mai mulki ne ke kan gaba da kashi 48.41 daga cikin 100 yayin da hama amadu na model lumana da ke kula gidan yarin filinge tun a watan nuwamban bara ya zo na biyu da kashi 17.79 daga cikin 100 sai kuma sai umaru na mnsd nasara ya zo na uku da kashi 12.11 daga cikin 100 wannan na nufin idan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da sakamakon na hukumar zaɓe ni a matsayin na dindindin kasancewar ba wani ɗan takarar da ya sami sama da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u tilas a je zagaye na biyu a ranar 20 ga watan maris tsakanin ɗan takara mafi yawan ƙuri'u da mai bi masa saboda haka bisa la'akari da alƙalaman da seni ta bayar a yau a fili take za a kece ni ne tsakanin isu muhammadu na pnds tarayya da Hama amadu na modern lumana sabanin yadda jam'iyyar mai mulki ta yi hasashen ba dan takararta galaba tun a zagayen farko abin lura a nan shine sakamakon wucin gadin ya yi nuni da cewa jam'iyyar pnds mai mulki ta lashe kujerun wakilcin majalisar dokokin kasa akalla 74 daga cikin 171 abin da ke nufin da zarar aka kwatsa da na kawayenta irin su mpr jamhuriya za ta samu rinjaye a majalisa to amma a yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da wuka da nama a game da batun sahihancin sakamakon zaɓe bisa al'ada idan irin wannan lokaci ya zo 'yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu kan zawarcin jam'iyyun da suka faɗi a zagayen farko da zumar kulla ƙawancen ƙarin ƙarfi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to ma da lahaura yau muna a kan zaben na jamhuriyar Nijar. Wannan karan shugaban kasa Muhammad Isu ne ya yi wa 'yan kasa jawabi kan wannan zaben. Amma zaɓin Allah shi ne alheri. Abin da Allah ya zaɓa maka shi ne mai kyau. Domin wani bi kamar da gai mutum yana nema wani abu bai sani ba wajen Allah shiri ne gare shi. Kuma yana ƙin wani abu bai sani ba wajen Allah shi ne alheri da shi. Zaɓen Allah mun ɗauki zaɓen Allah zaɓen Allah shi ne mai kyau. kuma sai nuna farin ciki na saboda a zaɓe na majalisa alhamdulillah ɗan nijar sun bamu majority tun da muna da diktoci yawan diktoci waɗanda za su bamu damar mu girka mu naka ministoci kina alhamdulillah sai in ce eh, abin nan tafiya kwalliya tafiya abin nan alhamdulillah na gode da To shi ma zuwa Ahmed shugaban jam'iyyar pnds tarayya wadda ita ce jam'iyyar shugaban kasa ya yi karin haske game da wannan zaben ga kuma abin da yake cewa. Eh babu shakka eh, kasan an hamayen mu sun yi korafin cewa an tafka magudi kuma suka ce su ba za su aminta da sakamakon da aka ba da yau. sai gashi nan ina ji yanzu suna farin cikin sakamakon da aka bada wannan ya nuna zaben an yi shi cikin inganci kuma ko da mun samu rinjaye a zagaye na farko cikin inganci a zagaye na farko cikin inganci aka yi zaɓe kuma cikin gaskiya ne za mu samu wannan rinjaye amma yanzu da yake ba mu same shi ba shaida ce kuma take karuwa na nuna cewa yusufu muhammadu ba mai ciki cikin aikin hukumar zaɓe ba ya bata incin kanta ta yi aiki kuma ta bata sakamako wanda kowa ya gamsu da shi kuma haka za a iya zagaye na biyu haka za mu kasa su insha Allah wato da an so a yi magudi da an tsaya ga zagaye na ɗaya kenan kwarai ko da an so magudi mu ba mu iya magudi ba ba mu iya shi ba mu eh, eh, yanda muke siyasa ba mu san magudi buɗi ba ko mun so ba za mu iya mu yi ba kenan babu tsoron komi wani kira kuke da shi ga 'yan ƙasa baki ɗaya ganin cewa za a je zagaye na biyu ɗin eh, eh, alhamdulillah mun kusa yin rinjaye tunda abin da ya mu saura kalilan ne muna kira ga 'yan ƙasa su tashi tsaye mu je wannan zaben mu lashe su mu dan eh, takarar mu ya lashe su mu koma mu gina ƙasar mu kamar yadda muka yi shekara biyar da suka gabata. jam'iyyar pnsds kenan jam'iyyar shugaban kasa wanda ibrahim kalmasi ne ya tattaro mana waɗannan jawaban a can jihar taraba ko an sa dokar hana fita ne a karamar hukumar ibbi sakamakon rikicin kashe-kashe da ya ƙici kicin yewa. ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kamar yadda rahotanni ma ke nuna wa yanzu haka mato ne gwamnatin jihar taraban ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a yankin ibi sakamakon tashin hankalin da ke faruwa a yankin cikin kwanakin nan dai ana yawan samun harin sarika noge a yankunan ibi da ukari lamarin da Sautari ma makan koma faɗan kabilanci ko na addini to ko na hali al'umman yankin na ibi ke ciki a yanzu ga ta bakin wasu mazauna yankin. An a cikin kofi a cikin garin Ibida. Wannan abun ya ki ci ya ki cinyewa ana ta sa rayuka me ke jawo abun ne a wannan yanki naku? Abu ne wanda muke ganin farko mun ajiye shi akan siyasa daga baya kuma sai abin ya zo ba haka ba. Domin abin da sa muke ganin ba haka bane shi ne da an yi ta surutun siyasa to siyasan ta kare sun iddi da hukarin nan a ce wai wani kabila ko wani addini ina hana wani wucewa kafin faruwar wannan abu jiya shekaran jiya moto ɗaya daga iddi an kona moto a hanya zuwa ukari jiya da rana an harbi wata moto daga iddi zuwa ukari ta yammacin shi kuma wannan abin ya zai faru to mu dai mutane idan mun rasa inda za mu fasarta wannan yanzu ne kuke ganin wannan to mu muna ganin gwamnati suna yawo garin su amma muna ga ya kamata gwamnati sa hankali a wannan yanki tunda abin ya ki ci ya ki cinyewa da zai kyautu a samu jami'an tsaro ibi zuwa ukari a sanya su da zai kyautu a zo in ma zaunawa ne a tuntuba a jini kawo irin wannan abin domin a magance shi tuni aka kara tura karin jami'an tsaro domin kare rayuka da kuma dukiyar al'umma dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya gargari al'ummar yankin ne da su shiga su kiran da za mu yi wa jama'a shine kar su kasa gwiwa su sanar da 'yan sanda don a sanar da za a yi maganin wannan abu suna kira ga jama'a har yanzu su daina. da kome shugabannin al'umma a yankin ke cewa ne mr benjamin bako da ke zama shugaban kungiyar ci gaban al'umman jikuma a najeriya ya yi jirwaye ne mai kama da wanka. abin da yake faruwa shine ba za a rasa a cikin al'umma wayansu bata gari da za su so ba su so zaman lafiya ba amma farin cikin da muke da shi shine jama'a majority na jama'a mu da musulmi da kristoci duka suna son zaman lafiya su zauna tare yanzu kukan da muke ma jama'a shine da 'yan sanda shine duk wanda an gan shi an kama shi hannu da hannu a irin wannan halin don Allah su mai wannan anguwan su kama wannan mutum ko yaro ko group na, na mutane su kawo shi za mu ɗauke shi mu ba 'yan sanda su san yadda za su hukunta shi. Daidai kuma ga masana harkar tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin fa akwai abin duba game da tashe-tashen hankulan da yanzu ke faruwa a yankin kudancin jihar Taraba. Duk dai abin da ya haɓaka wannan yawaitar makamai waɗanda su wanda suka shiga soja a da da kuma shugabannin siyasa na baya su biyu nan su ne za a tabbatar an bincika kuma idan gwamnati tana son wannan ya kare to babu wani abin da ya kamata a yi shine a shiga daji da gidaje da birni da sako-sako na jihar taraba a tabbata an karɓi makamai a hannun mutane a kuma sa ido a hanyoyin da ake bincike hanyar da ake bincike yanzu bai wadata ba kamar yadda ya kamata a rika yi a gurare da irin ta'asa wanda ake ma'amala da makamai yakan kama kamar a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma mun samu kira na farko daga jigawa ne ne daga jigawa? Assalamu alaikum suna na shafa le kafin magaji danya Musa daga jihar Nasarawa malam kai kuskure Nasarawa ne. To Nasarawa ne ko to shafa le. Eh malam ya kokari. Alhamdulillah me ka wannan daren? To a gaskiya malam ina son jawo hankalin yan uwa na talakawa namu na Najeriya. Musamman game da maganan abun da yake faruwa a wannan ƙasa na eh, rashin abun yi sana'a to kasan talakawanmu su sun tsaya komin ana so ne a ce gwamnati gwamnati ne ake son ta yi gwamnati ne ake son ta ba da aiki to ina son jawo hankalin 'yan uwana talakawa mu tashi fa tsaye mu nemi abin yi ba wai lallai sai to mun gode shafale da wannan shawara taka yanzu mu je jamhuriyar Nijar wato da magaran waye daga da magaran Assalamu alaikum an wani lafiya. Lafiya lau, me ka wannan daren? Kana, kana magana da Mubarak bakin hotel El Ali da maganin jamhuriyar Nijar. To Mubarak, me ka wannan daren? To babu shakka dangane da wannan zaben da ake ne na kasar jamhuriyar Nijar ganin shugaba Muhammad Isu ne ci har abin zai kai su a zagaye na biyu. To mu abin ya eh. ban mamaki ganin yadda yake ta magana cewa yana babatin cewa a zagaye na ɗaya zai ka wannan zaɓe ya cinye shi kai tsaye shi kuma 'yan adawa. samu amadu sun ja shi har zuwa zagaye na biyu to mun san insha Allah zuwa zagaye na biyu ma wannan yan adawa to amma ba ga ba ga ya samu da rata ba goya musu baya na'am ba ga ya samu kuru'u da rata ba ya samu kuru'u da rata amma wallahi wannan kurun an yi mahaukatan an gizo domin kurun abin da ake rungunan zaɓe da suke cikin jihar Zandan runguwa dubu biyar ne amma ya da ƙarin sama da dubu biyu wannan na to mun gode mubarak da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je just Yarkuta Tema da Bauchi. Waye daga Jos? Alhaji Babaji Jos Plateau Kanda har mai gwanjo. To Alhaji Babaji, me ra'ayinka? To ra'ayina a game da al'umma game da wannan shugaban kasa da Allah ya ba mu shi Buhari. Eh. Mu eh. shi da addu'a. a game da wannan abu da yake mana na kawo ci gabanmu na mutanen Najeriya. Mun sha wahala na shekara goma sha uku mutane ba wani sha shida ba mutumin da ya magana a hannun PDP. Allah ya ba mu shugaba da zai ceto mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga za mu fita amma mutane waɗansu sai zage-zage suke suna cewa kaza kaza ba ba kowa arziki ne Allah ne mai bada arziki Alhaji Babaji ka san hagun wani daman wani mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu mu je jigawa ya daga jigawa To, Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar Kauga Ibrahim Musa ba to, to Ibrahim Musa tukunna ba Ibrahim ka almasi ba ne, ladan Ibrahim Ayawa ne. Ja To, Ayawa. Hmm. To, Ayama a yau ra'ayina ni ma gaskiyar magana ina so in bayyana ra'ayina akan mu talakawa 'yan Najeriya. To. To, Allah ya yi mana gaggawa. Mm. Hakikanin gaskiya zaɓe a Najeriya mun roƙi Ubangiji Allah ya ba mu shugabanci na gari kuma mm. Allah ya ba mu. To ya kamata mu yi haƙuri kamar yadda muka roƙi Ubangiji shi Ubangiji ya fi mu sanin damar mu da ya bamu kuma tunda muka roƙa kuma ya bamu ya kamata mu yi haƙuri barna za ka yi shekara za ka iya yin ta cikin minti ɗaya amma in kai barna cikin minti daya gyara zai dauki lokaci ashirin gaskiya ne mun gode malam ibrahim wannan gaskiya ne bari mu je yobe waye daga jihar yobe ah, ah, to malam garba me ka wannan daren ah, a ina a kasuwa na To, me suka yi 'yan kasuwa? abin da suka yi shi ne yau sai da kayan ba kara na kuɗi na a gwamnatance ko kuma a ainihin kamfani sai zama kuma sun kara mar kuɗi ana ta kara kuɗi a riƙe jin tausayin eh, ainihin talakawa da Allah. To amma sannan kuma da eh ina jin ka muna jin ka ci gaba. Yau da kuma ainihin wato shugabanni waɗanda suke kai wa ainihin kamar shugaban ƙasa shawara to ya kamata a duba ainihin wannan hali da muke hali da talakawa suke ya kamata duk Allah a duba. To mun gode eh, da wannan shawara ta kai bari mu je Lagos waye daga Lagos? Eh, Malam Salisu ne daga Lagos. Malam Salisu to me ra'ayinka wannan daren? To ra'ayina dai muna nan dai akan tsada rayuwa. To a ina a Lagos? Eh, a gaba ɗaya Najeriya ne. To. ko ina a cikin tsadar rayuwa yake wallahi muna dai to me zaka ce game da tsadar rayuwa eh wallahi komi komi tsada yake kuma kullun ƙara kuɗin yake ba ba ba yake yi ba eh to me kake fatan kaga an yi to kuma kuma so aka ce eh, fatan kaga sun yi wani abu akai yawwa hukuma muke so su yi wani abu akai su suke da ikon rage wannan abubuwan to Allah sa hukuma sun ji wannan kira naka Salisu eh, bari mu je Kaduna birnin gwamna waye daga Kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu wa ne na abdullahi musa sogeti na kira ku daga nan baban na abba plaza kasuwan barci a kaduna na to abdullahi muna jin ka me ra'ayinka wannan daren sashin hausa na voa ni yau wato ina son yi ma shugaban kasa ta ne addu'a malam muhammad buhari a kan wannan tafiya da yi alal hakika mun ga yanayin yadda kasashen duniya ke an shi hannu biyu To ina kira ga 'yan Najeriya don Allah masu yawan koke a jajirce da yi ma wannan shugaba addu'a akan Allah ya taimake shi ya sauke nauyin al'umma da ya dauka baki ɗaya. To Allah sa wanda kai wannan kira domin su sun ji ka Malam Abdullahi bari mu je Sokoto birnin wane ne daga Sokoto? Musa ne Musa Umar daga Sokoto. To Musa Umar me ka wannan daren? Ni ma ra'ayi shi ne ina jan hankalin 'yan Najeriya da wannan shugaba da muka zaɓa. Eh. muna taya shi taya shi addu'a da ubangiji Allah subhanahu ta'ala a ya ida mana nufin mu yi hakuri fa eh. gaskiya sai mun yi hakuri sai mun yi hakuri saboda mu taya shi addu'a to to mun gode Musa Umar da wannan shawara taka da kuma addu'a taka bari mu je Taraba waye daga Taraba daga karabatu injiniya safiyanu makaniki mashin daga takum daga karamar hukumar takum jihar to injiniya injiniya muna jin ka me ra'ayinka wannan daren injiniya eh, ra'ayi na shine ina kira ga talakawan najeriya don allah su ci gaba da yin addu'a ma wannan shugaban kasa namu ba su rikasi ne masa ba saboda halin da ya zo tunci kasa na ya tunci san cikin wani mummunan hali to tunda da ubangijin allah sa kashe-kashe da ake yawan kashe mana talakawa allah ya sa abin ya takaita ya kamata mu ci gaba da masa addu'a ba mu rikafi ne masa ba don allah ina kira ga yan uwa na talakawa najeriya mu ci gaba da addu'a ga wannan shugaba da muka roki allah ya zaba mana shi don allah mu ci gaba da masa addu'a ba mu ne masa ko miyagun maganganu ba bai dace ba gaskiya tsakani da allah to in yana kira to injiniya mun ji wannan shawara ta ka ubangiji Allah sa waɗanda ka yi domin su su ma sun ji ka yanzu muna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja waye daga Abuja muna magana da Ibrahim Baban Zaure wanda ke kasuwar Usai Market Abuja to Ibrahim Baban Zaure me ra'ayinka wannan daren eh, gaskiya yana kira ne ga mutanen da ke wato sukan gwamnatin janar muhammadu buhari ya kamata su ƙara haƙuri insha Allah mun samu gwamnati mai adalci insha Allah za a samu sauki a rayuwa to mun gode Ibrahim baban zaure amma ba ka jin ra'ayin su suke faɗi to a kuta. waye daga a kuta? wa alaikum salam eh, to Ibrahim waye me ra'ayin ka wannan daren so kamar dai yadda mutane suke faɗa mu ma muna fatan an uwa talakawa eh. mu ta addu'a kan wannan shugaba namu don mun tabbatar da Buhari duk abin da yake a ƙasar nan yana yin kokari ne don mutanen Najeriya su ji daɗi kuma kamar yadda wani suke faɗa sai a yi aiki na banna wata ɗaya sai a shekara biyar ko goma ma ba zama ba saboda Allah ni ta haƙuri Suleiman Ibrahim da Gaja taro da To mun gode Malam Suleiman bari mu je Jigawa kuma waye daga Jigawa wane ne daga jigawa ya layin jigawa ya tsunke ci gaba da kokartawa muna dan sauran lokaci kaɗan ci gaba da kokartawa to yau mun so a ce da na jigawan ga ya samu ya zama na ƙarshe amma lokacin ya yi muna halin shi sai wani satin idan mun sake buɗe layukanmu kun kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 22 ga watan Fabrairu ne amurka da rasha suka haɗa gwiwa a matsayinsu na mambobin ƙungiyar kasashe masu tallafawa ƙasar siriya suka jagoranci yarjejeniyar tsagaita wuta da bayyana cimma burin hakan da zai kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar ta siriya suka kafa sharuɗin yarjejeniyar wadda za ta fara aiki tsakar daren 27 ga wannan watan agogon ƙasar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce idan aka yi kuma aka bi wannan yarjejeniyar to tabbas ba wai za ta dakatar da tashin hankali da yake faruwa ba ne kaɗai, har ma da taimakawa wajen cimma da shigar da kayayyakin jin ƙai da ake bukata na gaggawa zuwa ga yankunan da wannan tashin hankalin ya shafa, za kuma ta taimaka wajen samar da mulkin siyasa wanda mutanen ƙasar Sirai ke bukata Sharuɗan wannan yarjejeniyar dai sun shafi ƙasar baki ɗaya da kuma duk ɓangarorin da ke Asiriya da ke yaƙi a Siriya. waɗanda suka haɗa da ƙungiyoyin 'yan tawaye da sojoji da ko masu aikin kwantar da tarzoma waɗanda ba sa da cikin ƙungiyoyin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a matsayin 'yan ta'addanci kamar ƙungiyar da ish da kuma jabhat al-nusra sakatare kerry ya ce cikin kwanaki masu zuwa amurka za ta ci gaba da aiki domin tabbatar da kare sharuɗin yarjejeniyar daga dukkan ɓangarorin domin ganin cewa sun bi dokokin amurka kuma za ta ci gaba da ƙirƙirar dabaru na saka ido da tilasta yin aiki da yarjejeniyar kerry ya ci gaba da cewa wannan lokaci ne da amurka za ta ɗau alkawali amma cika alkawalin ya danganta ne da ayyukanta baki ɗaya ɓangarorin da suke cikin wannan yaƙi dole ne su cika alkawuran da suka ɗauka na yarjejeniyar domin aiwatar da kuduri na 2254 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na dakatar da kai hare-haren kan juna ciki har da lugudan bama-bamai ta sama baki ɗayan ɓangarorin da ke cikin wannan yaƙi dole ne su kasance sun riƙe alƙawuransu har na tsawon wani lokaci domin a kawo ƙarshen tashin hankali a siyasance. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To rahotanni da ke fitowa daga jamhuriyar Nijar na cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar bayan da dukkanin 'yan takarar ciki har da shugaba Muhammadu Isufu suka wato suka gaza samun yawan kuri'un da ake bukata domin lashe zaben. sakamakon zaben farko da aka fitar a yau juma na nuni da cewa shugaba isufu ya samu kashi 48.4 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa yayin da tsohon firayim ministan kasar ham ahmadu ya samu kashi 17.8 a yau juma wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar kasashen afirka na cigaba da ziyara a kasar burundi domin ganin ta haɗa kan bangarorin da ke rikici a kasar saboda shawo kan takaddamar siyasar da ta ɓarke a kasar ziyarar na gudana ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban afirka ta kudu jacob zuma wanda ake sa ran zai gana da bangaren gwamnati da na 'yan adawa da kuma shugabannin ƙungiyoyin fararen hula hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa ta zaɓi gianni infantino a matsayin sabon shugabanta a yau juma'a a lokacin taronta na zurich to ma da lahar takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu muna taya iyalan faruk tsiga muna auren yarci asma'u tsiga da ta hayatu khalil bako wanda za a daura a ranar asabar wato gobe kenan idan allah ya kai mu a garin bakori a cikin jihar katsina ubangiji allah ya bada zaman lafiya to masu aure gaba ɗaya kuma nan shirin zai ɗiga aya sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na ibrahim alfa ahmed wato a bari ya huce yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci injiniya Vasco ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safen ku.